Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 31 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki mu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske kan yajin aikin malaman jami'ar ƙasar. Muna tafa da ƙarin bayani. To kamar kowace ranar Juma'a yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane dubu goma sun kamu da cutar coronavirus. Cutar ta kuma yi sanadiyar mace-mace 213 a ƙasar, inda ta fara bulla a shekarar da ta gabata. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana dokar ta ɓaci kan ɓarkewar cutar a ƙasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar mai da martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen na duniya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta gargaɗi Amurkawa a kan kada su je China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fadda wata sanarwa akan gujewa zuwa China bisa abin da ta kira matakin gargaɗi na hudu. Ta kuma shawarci duk 'yan ƙasar da ke can su bar China. A can kasar Botswana kuma an samu mutum na farko da ake kyautata zaton yana dauke da mummunar cutar ta coronavirus bayan dawowarsa daga China a jirgin saman kamfanin Ethiopia yana nuna alamomin da suka yi kama da na cutar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta sanar da cewa an rike mutumin a wani karamin asibiti bayan isowar jirgin saman su a tashar jiragen Sasaretse Sekama daga China a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta kuma ce mutumin da ba a bayyana sunansa ba ya nuna alamomin da suka yi kama da na cutar coronavirus, amma sanarwar ba ta bayyana yanayin alamomin ba. Likita kuma shugaban asibitocin kasar Malakai yagai ya ce an keɓe mara lafiya a wani ƙaramin asibiti a yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. a halin da ake ciki kuma gwamnatin botswana ta yi kira ga 'yan kasar a kan su ɗauki matakan kariya don gujewa kamuwa da cutar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun shari'ar tsige shugaba Donald Trump saboda 'yan Democrats sun riga sun bayyana hujjojinsu akan shugaban kuma laifin da suke zargin ya aikata bai kai a tsige shi ba amma dai bai dace ba a wata sanarwa da aka fidda a jiya alhamis sanata lamar alexander ya bayyana cewa babu buƙatar ƙarin hujjoji don tabbatar da abin da aka riga aka tabbatar kuma abin da kundin tsarin mulkin ƙasar bai bayyana ba a matsayin laifin da ya cancanci a tsige shugaban Alexander ya kara da cewa tsarin mulkin kasar bai ba majalisar dattawa ikon tambake shugaban kasa daga mukaminsa ba ko hana shi tsayawa takara a wannan shekarar saboda kawai wasu abubuwa da ya yi da basu dace ba. An buƙaci 'yan Republican guda hudu daga Majalisar Dattawan ƙasar su haɗa kai da 'yan Democrat da sauran waɗanda ba sa ƙarƙashin wata jam'iyya su 47 a Majalisar Dokokin don kaɗa kuri'a akan ba wasu shaidu dama su ba da ba'asi a shari'a tsiga Trump. Bayan an kwashe shekaru uku da rabi ana zaman shawarwari masu zafi da kuma kwamacalar siyasa wadda ta yi sanadiyar yin murabus ɗin firayim ministoci biyu, a yau Juma'a da karfe 11 na dare agogon London, Birtaniya za ta balle daga tarayyar Turai a hukumance. Masu goyon bayan ɓallewar ƙasar na shirye-shiryen shagulgula, amma ba haka zancen yake ba a Brussels yayin da 'yan majalisar Birtaniya na ƙarshe suka babbar nan a cikin wannan makon. majalisar dokokin tarayyar turai sun rera waƙoƙin bankwana ga takwarorin aikinsu na birtaniya su 73 a shekaran jiya laraba bayan da aka kada kuri'a ɓallewa ƙasar daga tarayyar ta eu masu goyon bayan ficewar ƙasar sun yi farin ciki a lokacin da suka kama hanyar zuwa gida yanzu dai abin da prime minister boris johnson ke son cimmawa shine yarjejeniyar kasuwanci da amurka da kuma wasu ƙasashen turai ba tare da ɓata lokaci ba A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar malaman jami'a sun shiga yajin aiki na wata guda. biyo bayan kin amincewa da gwamnati ta yi da zaben shugabannin jami'ar kasar ta kuma ce ita ce za ta naɗa su don haka malaman suka ce gwamnati ba ta cika alkawari ba yayin da su kuma ɗaliban ƙasar ke fargabar abin da zai biyo baya akan karatunsu ga rahoton da wakiliyar mutamar abari ta aiko mana daga damagaram Takun sakar tsakanin malaman jami'ar da hukumomin ilimi tushen shi dai zaɓe ne na jagororin jami'a wato rektor kamar yadda ministan ilimi mai zurfi na jamhuriyar Nijar Yahuza Sadisu Madobi ya bayyana a taron manema labaran da ya kira. Game da yajin aiki da ƙungiyar malaman makaranta na jami'o'i suka shiga na wata guda a daga cikin koke su. sun kawo mana kuka guda biyu na ɗaya akwai wata doka wadda majalisa ta rattabawa hannu a shekarar bara ita wannan doka ta ce nan gaba shugabannin jami'o'i wato rektar gwamnati ce za ta naɗa su ba zaɓe ba ne za a yi biyu suka ce a biya su akwai wasu 'yan kudaden su wanda suka tambayo gwamnati ba na albashi ba wanda ake ce ma droit statutaire suka ce sun tambayo bashi a biya su domin ita doka idan gwamnati ya rattaba mata hannu aka kai ta majalisa majalisa ta amince da ita sannan shugaban ƙasa kasa ya sa mata hannu ta zama doka ta kasa kuma dole kowa ya biyayya ga wannan doka a yanzu gwamnati ba za ta iya dawa ba akan wannan doka bisa wannan ba mu samu jituwa ba da su Dr. Ado Salifu Arifa Musa mataimakin magatakarda na kungiyar malaman jami'a wato SNEX ta jihar da magaran cewa ya yi gwamnati ba ta cika alkawarin da ta ɗaukar musu ne. shi dai minista tun da muka fara tun bara da muke ja in ja da su saboda mun yarjejeniya wanda ya sa hannu ya shure shi da gwamnatin sa wanda jiya bai bi zancenta na biyu ya zo saman zancen doka yake kwatanta doka ce aka ɗauka wanda ba a iya canza ta to abin da mutane za su gane mu bamu ce ba a canza ta ta muke a mata kwaskwari ma kuma a cikin yajejeniya da muka yi ya ce sun yarda da su mata kwaskwari ma ita doka da aka yi ta dama wata in aka zo hudda ta ake a kawo dan ana haka ya kawo ta sabuwa shi ma ko inda ba a sauya ai shi ma bai kawo ta amma yanzu ya zo ya ce a'a kan ma a yi zancen zancen yi mata kuskure ma. A game da kudaden da suka ce suna bin gwamnati, ministan ya ce za su yi kokari su biya su. Kudade wanda suka ce sun tambayo bashi gwamnati bata biya su. Muka rasu da wannan kudade ya kama mana kimanin miliyan 854. Jami'an Maradi, Zandayar, Difa, da Doso, da Talabiri, a nan wurin ba a tambaye mu komi ba. Amma a jami'ar Yamai, nan ne aka tambaye mu kudade masu yawa. Sai kuma a jami'ar Tawa an tambayo 'yan kalilan, haka zalika a gare sama an tambayo wanda ba su haka sun karya muka ce to insha Allah wannan yancin ku ne kuma za mu biyan sha. Sai dai malaman sun ce ba nan gizo ke sakar ba su fa har yanzu suna kan bakan su. har yanzu muna kai saman kan bakanmu muna saman kan bakan mu muna tsine yau yake ya mu yace mun tattamna mun tattamna ya dau alƙawalin ai zancen shi a yau ma ya yarda a tattamna. amma mutumin da ya ce bayya motsa ko da kika an yako wannan sannan tattauna da gaske yake ai ne abun mu tun ba muke muka har muka je muka samu saman takarda ta kau banza Ko mu abin da ya damuwar mu kawai wannan wasa da ake da hankalin al'umma ana so a kwatanta mata abin da ba shi ba ana zancen wani albashi da wani wane ne ba shi ba ne matsalar mu abin da muke fata ya zo ya fuskanci matsalar wannan dan a gyara ta yara su dawo hanyar lakwal mu ci gaba da zaman mu. A ɗaya waje kuma ɗalibai sun koka kan wannan matsala inda suka ce a koyaushe a kansu take kwalewa in ji Salisu Ali na kungiyar ɗaliban wato SCAS ta jami'ar da magaram. Tsoron da muke shine nan kun san anka ce wanda maciji ya ciza ko tsumma ya gani eh, yana jin tsoro. Saboda abun da ya faru bara ne. Bara da haka aka fara da kwana uku ko an ka fara ana sati sati an ka koma ana wata hamun kai wata hudu zamanin gabansa. An ka yi wasu raskone raskone an ka ce to yanzu shekara wadda ta ta wuce dama da an samu wannan abun an sha ta gaban za sai an ka ɗauka mana ita kamar bamu yi ta ina yanzu zaman shekara rawar wadda bamu ita ce muke nan muna yi bana to wadda muke nan muna ramkon kuma gashi nan kuma hallo abubuwan sun fara faruwa yanzu ma an fara ma da wata guda tamara bari muryar amurka daga namagara magara a jamhuriyar niger A gaida Tamar Abari, masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi. Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar Niger. To Alhaji Yahya muna jin ka. To a gaskiya ni bayani na a yau shine na goyi bayan 'yan majalisar wakilai da kuma dadattawa ta Najeriya da suka ba shugaban kasa umarnin da a sauke wato hafsoshin Najeriya a game da maganar tsaro a ƙasar nan. gaskiya saboda halin da muke ciki na maganar tsaro an samu tabarbarewar tsaro sosai da sosai a ƙasar nan ya kamata a ce kuma an canza wa'annan shugabanni wurin shekara hudu kenan suna jin ragaman su. To mun gode Alhaji Yahaya. To mun sami kira daga jihar Kaduna waye a kan layi. Oh, ah, assalamu alaikum barkan ka da Najeriya. Yawa barka ka dai. sunana murtala ne ina kiran ku daga garin da gasa a kasar tarayyar najeriya to muna jin ka malam murtala to masha Allah na dai bai canza ba muna kara kira ga a musamman mu na arewa da sauran dattawan arewa a maganan kungiyar nan da su 'yan kudancin ƙasar nan suka ci za su kafa to maganan gaskiya mu ba ma goyon baya ka amma suna cewa wai an kafa castelia a nan kaduna su ma ai suna da lasima suna da yan banga suna da kungiyoyi da suka kafa ba musu magana ba wannan kungiyan mun ga sun kafa da wani manufa ne tunda muna gani ana fosin a yanan gizo da bindigogi da sauran shi sa muka ce ba mu santa amma yan banga ne ko yan kato da gora ko yan jeke za su kafa ai suna da shi su ma sannan kuma muna ƙara kira ga mai girma shugaban kasa maganar nan gaskiya na shugabannin jami'an tsaro ya kamata ya duba ya karɓi shawaran da ake bashi a sallamu in can mun gode a kawo sababbin jini su gaba daga inda suka tsaya da fatan za a tashi lafiya. to mun gode murtala daga garin rigasa a jihar kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar benue waye a kan layi. rufayi adamu ko manu suna na jihar benue. to rufayi muna jin ka. ni magana da nake akan mai ba shugaban kasa shawara kullum suna ga mana abu daban abu da kuma yake aiwatuwa daban shi ne muke bada shawara in da yi magana ringa fitowa gaskiya ana ga mana game da koran hausoshin sojojin da aka yi nan sanata ɗaya ya faɗa magana ɗaya a maimakon da martani daban-daban wanda bai dace ba shi ne muke magana kai da fatan ku tashi lafiya. To mun gode Rufai Adamu daga jihar Benue yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi. kuna tare da ibrahim mai wankin hula a garin mai bude a kimba to ibrahim mai wankin hula muna jin ka to ni yau zan tsokaci ne game da ainihin shugaba buhari da sauran makarraban shi da suke cewa ba su abubuwan da ke kasancewa gaba game da bangaren tsaro a najeriya ba eh, ya kamata duk abin da mutum zai yi ya sa jin tsoron Allah a kai zai yi wa a ce manyan mutane kamar su su ce ba sa abin da ke kasancewa a Najeriya ba ba zai ma taɓa yiwuwa ba To me yasa ka ce haka? yawwa don saboda kowane lokaci lungu da sako a najeriya babu inda ba a zuba jinin jama'a kowane lokaci wasu a sace wasu kuma a kashe su kowane lokaci abin da ke kasancewa kenan kuma sannan suna amfani da kafafen watsa labarai kamar shi buhari lokacin da yake kasi a kowane lokaci na tare da rediyo kuma a yanzu ma ba zai yi ya ce ba ya saurari abubuwan da ke kasancewa a najeriya ba sannan kuma yana muku fatan alkhairi bayan haka kuma muna ta muna ta ma malam musa adoni wanda ma'aikatar ilimi ta yawu da ta ba shi sannan girma da karin Mun gode uh, Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye a kan layi. Ka daga murya ka ba ma jinka. a golden ne daga bauchi gaskiya abinda shugaban kasa yake mana muna roƙon ubangiji allah ya taimake shi aiki sannan kuma abin da muke so ya canje dukkan hafsoshin nan shine zaman lafiyar ma Najeriya. Na gode. To mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amu ah, alaikum salam. Hafizu Aballe barka da yammaci. Yawa barka ka dai. sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. ina jinjina ga shi kai shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna Alhaji Najib Safi. Irin yadda yake kokari wajen tafiya da al'umma cikin wannan kungiya ta mu ta majalisar nasiha Alhaji Najib Safi muna jinjina a gare ka. kuma da farko ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari kamar inda 'yan najeriya da 'yan majalisu da talakawan najeriya suke ta kira a kan shi dangane da wannan hukumar tsaro ya kamata ya daure ya canja su saboda ni ina gani idan aka ce ana siyasantar da maganar tsaro har zaballe akwai matsala najeriya muna da yawa yanzu a ce har an kai ga an fara tara hanyar kano ana tara hanyar birnin gwari ba ma ta biyuwa kullum hanyar birnin gwari kullum sai mun kira ga gwamnati ya kamata a ce akwai wani wurin sojoji wanda za a rika ajiye su da'iman a gurin amma soja kwaya biyu yana bin wannan hanyar ta hanyar birnin gwaji ina za a kawo tsaro akan wannan magana ya kamata shugaban kasa bai tunanin cewa idan ya gama mulkin nan ba inda zai je illa Kaduna dan katsina ma dai sunan katsina ne katsina ke amma gidan shi yana Kaduna da haka To mun gode Alhaji Musa Ngara daga jihar Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa waye akan layi To mai magana dai Bashir Tela ne daga nan layi na wika cikin garin lafiyan bari bari To Bashir muna jin ka. Kuma akwai wani mai sauraron ku kuje kyauta da ke unguwar waje agwada bulomin area da ke jihar Nasarawa. ya ce yana gaida ku kuma yana taya ku murnar cika shekara ɗaya. To muna amsawa muwa mun gode. Kuma da gaskiya yana da kyau kamar da yi maganar tsaro. Shugaban kasa yana da kyau a yi garan bawo a jami'an tsaron da suke aikin zuwa ka saboda eh, eh, waɗannan matsalolin fa kowane lokaci suna karuwa ne musamman na garkuwa da mutane to amma muna fata idan an yi garin bawo ma sojoji muna fatan sha Allah komai zai zo da sauki mai magana Bashir Tela da ganin lafiyan bare bare tashi lafiya to mun gode Bashir Tela daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar Oyo waye akan layi kana magana da Sa'idu Musa Koko to Sa'idu muna jin ka mhm. eh to gaskiya ni ra'ayina na yau na goyi bayan magana 'yan majalisa suke magana kan a canza ainihin hafsoshin ni ma na ba da goyon bayan cewa a canza su su ma su yi hakuri su yi su zauna a samu wasu kuma a gada su tafiya saboda gaskiya matsaloli sun yi a musamman ma abin da ya shahi abubuwan da ke faruwa irin su okoto zamfara kaduna da sauransu matsalolin sun ki karewa an ɗauki akwai da an akwai sojin sama akwai na ƙasa akwai na ne abu ya gagara to yana da kyau a ce su ma an canza su an kawo wasu ba amma kila an samu canji Allah na sa kuma mu samu wani canji kuma na wata dabaru na wa'ancan da suke da su wa'annan ba su da so shine ainihin shawara ta to mun gode sa'idu musa daga jihar oyo yanzu kuma mun sami kira daga jihar filato waye akan layi kuna magana da Adamu kawo ne. To Adamu muna jin ka. Gaskiya wannan mutum da ake kai na batun tsaro. In mutanen Najeriya kamata su dogon tunani. Saboda abin nan ba wanda ba kasa ba da yadda za a ce ana ta kashe mutane. Amma a ce kuma ya ake dogara da wannan su ne. ya Mutane su ta ce domin Allah ne. An fara an yi Allah ne kawai ya sa. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ah, yau dai kofa a buɗe take za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti hamsin. To mun sami kira daga jihar Gombe. Waye akan layi? Sarki Audu ne. To muna jin ka. Yawa. Ni ra'ayina ina ba gwamnati shawari game da maganar tsaron nan. To ko za ka ɗan eh. rage rediyon ka ba ma jin ka sosai ka ɗan rage rediyon ka ko ka kashe ta. Na ce ina ba da ra'ayi ina ba da shawari wa gwamnati game da maganar tsaron nan. To muna jin ka wace irin wani irin shawara za ka ba gwamnati damu tun farko al'umman najeriya sun zaɓe ta ne saboda magana harkar tsaron nan ya kamata ta bi umarnin yan majalisa nan ta bi shawarar su canza jami'an tsaron nan gaba su. to mun gode yanzu mun sami kira daga jihar sokoto waye akan layi ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wa alaikum wa rahmatullah Da wa muke magana? Usman A. Bello Bonkari, karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto a Najeriya. To Usman muna jin ka Malam Usman. To alhamdulillah ni dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke mamaryan sanda wadda ake zargi da kisa ne nake son ɗaya bayani a yau. A gaskiya wannan hukunci ya yi daidai amma kuma muna ganin an yanke wannan hukunci ne a bisa ga dan tana dan wanda aka kashe na dan wani babba a Najeriya. duba da akwai waɗanda sun ka taka rawa wurin kisa a najeriya an san su da su yawa amma ba a yanke musu waɗannan hukuncin kisa ba shi wannan matar muna fatar kotukan mu najeriya za su aiwatar da hukuncin kisa ga sauran waɗanda ake zargi da kisa ba sai mutum yana dan wata babba ko wani abin a najeriya ba da fatar allah ya kawo mana zaman lafiya a najeriya amin mun gode malam usman daga jihar sokoto yanzu kuma mun sami kira daga jihar kaduna waye akan layi Shafi'u na lantana na karamar hukumar Sauba ta jihar Kaduna tarayyar Najeriya ra'ayina a yau. Mhm. Na ji program da aka yi da Malam Nafi To kamar mun rasa Malam Shafi'u na lantana. To e, yanzu mun sami kira daga jihar Legas. Waye akan layi? Ina Abubakar Gurgu. To Malam Abubakar muna jinka. Yauwa ina Abubakar Gurgu babban zamani a nan Legas. Dan Nijar ne ni da kanti. Muna jin ka kaɗa ga muryarka. Yawwa abin da nake so da Allah Muhammadu Isu na ƙasar Nijar dan Allah dan Annabi ya duwa mu likitan mu ta garin kanti dan Allah dan Annabi a ajiye mu likitoci kwararru. Kana tare da mu Wala Bakar yawa. Mhm. yawa kwararrun likitoci da Allah muke so ajin mu a likitan mu ta garin kanci dan ban mu da likitoci kana jina eh muna jinka yawa to mu da likitoci dai ya Allah likitan muke so ta mu aje mu kwararru da Allah in aka je suna mutane wulakanci to madalla mun gode mala Abubakar da duka waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu da fatan hukumomin da suka kira gare su sun ji da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. wasanni a takaice. a kasar jamhuriyar kamaru kungiyoyin gasar laliga na kasar suna samun takun saka tsakanin su da jagororin hukumar wasanni na kasar fikafut kuma hakan zai iya jefa harkokin wasanni da motsa jiki na kasar ta jamhuriyar kamaru cikin halin ne yasu da ma koma baya wajen gudanar da gasar laliga a fadin kasar baki daya malam zakari masani ne kuma mai bibiyan harkokin wasanni ne na kasar kamaru. Ito eh da akwai matsala babba duk da cewa dai ita wannan eh, hukumar mai kula da wasan kwallon kafa kasar kamaru na da matsala da ita eh, hukumar mai kula da 'yan wasa ta fannin wato samun albashinsu duba da cewa ba sa ga maciji tsakaninsu hakan yake tafiyar da al'umuran kasar wato tafiyar hawainiya duk da cewa dai kasar kamaru kasa ce wacce ake daukan wasan kwallon kafa tamkar addini kuma ta wani fannin da akwai gazawarta ta fannin kula da 'yan wasan masu takale da a gida hakan yake jawo wato dan cikas a cikin wato harkokin wasanni musamman na kwallon kafa a nan kasar kamaru duk da cewa dai kamaru ta wani bangaren na samun ci gaba amma kuma ta wani bangaren kuma yawanci babu ci gaba domin idan ka duba wa'annan 'yan wasan ko kuma club club in yayin da suka shiga gasar ce ko finayar afirka na club club bin da suke yi babu taka rawar ganin da suke yi wasu kuma ba sa kaiwa ma quarter final balle a ce wasa da na karshe ake koro su dawowa gida kuma gami da wannan eh, gasar na 'yan takale da a gida na gasar da za a gudanar da na shan nan Eh, duba da cewa kasar kamaru dai babu wata gasa da ake yi hakan nan ko kuma wata kakar da ake yi da matasa suka nuna ƙwarewarsu suka nuna bajintansu saka ga da dama daga cikin waɗannan matasan suke samun babban matsala yayin da suka zo buga ƙwallo tare da manyan ƙasashe kamar ƙasar najeriya ƙasar africos eh, ko kuma ƙasar ghana suke samun babban matsala da yake waɗannan ƙasashen na da wasu wasanni da suke hadawa na matasa wanda suke tashiya to anan kasar kamaru kuma yanzu ake so a soma bayan a da yau sama da shekaru goma ana yi amma sai 'yan shekarun nan yau shekaru biyu ke nan aka tsayar da wannan wasan to shine yake kawo al'umma babban matsala a kasar kamaru musamman da bangaren matasa babu ci gaba to wannan rashin ci gaban yakan kai har ga ma manyan sai ga wato indentable alliance yanzu na manyan ma ake samun koma baya sosai domin babu kulawa na musamman Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Madalla gaida Muhammad Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. A takaice kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane dubu goma sun kamu da cutar coronavirus. Cutar ta kuma yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar inda ta fara balla a shekarar da ta gabata. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana dokar ta ɓaci a kan ɓarkewar cutar a ƙasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar mai da martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta gargaɗi Amurkawa akan kada su ji China. A can kasar Botswana kuma an sami mutum na farko da ake kyautata zaton yana dauke da mummunar cutar ta coronavirus. Bayan dawowarsa daga China a jirgin saman kamfanin Ethiopia yana nuna alamomin da suka yi kama da na cutar. ma'aikatar lafiyar kasar ta sanar da cewa an rike mutumin a wani karamin asibiti bayan isowar jirgin saman su a tashar jiragen sasaret sakama daga china a jiya alhamis ma'aikatar ta kuma ce mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba ya nuna alamomin da suka yi kama da na cutar coronavirus amma sanarwar ba ta bayyana yanayin alamomin ba To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar imel ta mu hausa-service at ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau carl ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc